A yayin da ake bukukuwan Kirsimeti, Reverend Fika Asabajan na Eka Gospel Center kuma sakataren kungiyar Kan Bishin jihar Kano ya buƙaci 'yan uwa Krista a duk faɗin ƙasar nan da su yi amfani da wannan dama wajen yi wa ƙasa addu'an zaman lafiya da kwanciyar hankali. tsakanin dukkanin al'ummar Najeriya ya kara da cewa lokaci ne da ya kamata dukkanin al'umma musulmi da Kirista su fito su yi wa ƙasa addu'a musamman ma a wannan lokaci na matsin rayuwa da ƙasa ta tsinci kanta. Sunana Reverend Fika Asabajen ekwa uh, Equa Gospel Center Kano da kuma uh, Secretary na kan na jihar Kano. Na ɗaya mu tabbatar cewa wannan lokaci ne na wanda muke bukukuwa na F1 isa uh, yesu almasihu lokaci ne kuma wanda ma kristoci a ko'ina suna murna saboda wannan haifuwa na yesu almasihu kuma sako ne wanda ya kamata kristoci su doka na cewa a samu zaman lafiya da juna a yi bukukuwa cikin nashiwa da kuma cikin la'akari da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da kuma a kai ma jama'a makwabta da abokai wannan sako na zaman lafiya to darussa kuma fa darussa da za mu koya shine wannan lokacin lokaci ne na mu koya yadda Yesu almasihu ya kawo sako na zaman lafiya so mu yi zaman lafiya da juna a kowane lokaci a duk lokacin da muka samu kanmu don wannan lokaci na christmas ana bukata kowane krista ya tabbatar ya bada da sako na zaman lafiya ga makwabcinsa da kuma kasanmu najeriya gaba ki daya Mun kuma zan taya da wasu mabiya addinin Krista dangane da farin cikin zagayowar ranar haihuwar Yesu Almasihu. Hawa Sulaiman, ɗan gora. Yau Christmas. Mm. Wani irin darussa ake ɗauka? Gaskiya muna koyi ga haihuwar Yesu Kristi Almasihu. Yau ranar Christmas rana ce ta zumunci da ƙauna saboda rana ce da aka haifi Yesu Kristi ya zo duniya domin ya ɗauki fansa mu masu bi. to yanzu bayan an gama sabis da sauransu menene abu da za a yi na gaba to bayan mun fito daga sujada za mu je mu yi zumunci da 'yan uwa da abokan arziki domin rana ce ta farin ciki da murna da nuna ƙauna za mu ziyarci 'yan uwa da abokan arziki to yana batun raba abinci eh to wannan ma duk muna idan mun fara ma shi yasa ma yanzu ba mu fito da wuri ba don mun daddafa makwabta duka both the Christian da Muslim din duka muna abin ga because rana ce ta murna da farin ciki. Rana Suleiman Ibrahim Dangora. Gaskiya darussa ne na masu yawa. Kaɗan daga cikinsu shine zumunci da 'yan uwa. Rana ce wacce muka samu ceto, haifa mana mai ceto. saboda haka mu shine mu zauna lahiya da 'yan uwa mu zumunci da 'yan uwa sako zaka ba 'yan najeriya ga sabon shekara akan kwana yawwa abinda zan gaya wa 'yan uwa 'yan najeriya shine kowa ya tsaya ya tabbatar cewa an yi zaman lafiya a wannan kasa sannan mu dukkan mu yan uwan juna ne kamar ni bahaushe ne mutumin kano saboda haka babu zan zan yan uwana musulmi daga cikin musulunci na fito ni kaɗai Allah ya ware na zama kista su babu zan su ba yan uwana su ki ne ni ba zan ki su ba saboda haka sai mu haɗa hannu da kudu da arewa da da dukkan mu gaba ɗaya Najeriya ɗaya take Reverend Fika ya ƙara jan hankalin dukkanin 'yan Najeriya da a zauna lafiya domin ci gaban Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.